يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba da yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa a wannan masallaci na Abu Huraira radiyallahu an yau maraicin juma'a bakwai ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha talatin da takwas wadda kamar irin wannan rana ne muka fara tafsiri a wannan masallaci shekara goma sha ɗaya da suka wuce juma'a kuma bakwai ga watan ramadan muna godiya ga Allah akan wannan tsawon rayuwa da karatu mai yawa mai amfani mai albarka wanda muka somo daga suratul baqara shi cikin shekaru har mun mun tsallaka tsakiyar alqur'ani muna cikin juzu'i na goma sha bakwai ko sha sha bakwai daga cikin juzu'i talatin kuma muna a suratul anbiya jiya da shekaran jiya ba mu haɗu da ku ba saboda na tabbata an sanar da ku mutuwa da aka yi mana ta uwa kuma mahaifiya gare mu hajiya zainab mahaifiya ga yan uwanmu malam jamilu da malam hassan na ƙofar kwari kusan malam hassan mai jan baki ma malam jabir ko mahaifiyarsa ce allah cikawa a jamhuriyar nijar a yamai inda ta je neman magani can muka je muka yi jana'izar ta muka dawo jiyawar haka muna kan hanya ba mu shigo gari ba muna roƙon gafarar Allah gare ta da sauran mamacin mu musulmi na yi mata farin ciki kwarai saboda na san ta na san ta na kirki na ji ba kunne na irin yabon da al'umma ke mata mu da muka tafi daga Najeriya ba mu wuce goma sha biyu ba amma kai ka ce anan cikin Sokoto ake da izanta al'umma ta haɗu kwarai kuma mutanen da take hulɗa da su daman asalinta daga can ne mutane da take hulɗa da su sun ba ta shaida ta alkhairi ƙarawa kuma akan haka duk minti goma na ƙarshen rayuwarta ba abin da ta yi faɗi da kalmar shahada kun wannan babban arziki ne shi kuma a cikin watan azumi mai albarka muna roƙon Allah ya mata gafara Allah ya jibinci bayanta ƴaƴanta masu albarka dai suna cikin da'awar sunna gidan tara cikin gidajen da ake karfafar addini da su ita kanta tana cikin masu halartar makaranta kowace rana wannan shine daman gurin mutum ga rayuwa ya zamanto ya kare cikin aikin kwarai ya yi cikawa mai kyau tun da ba wanda zai tabbata a duniyar zai tafi kuma ya tafi da aikinsa da kuma maganar jama'a ta alheri ko wadda ba ta alheri ba gwargwadon abin da yake yi to shaidun duniya shine na lahira haka ba haushe ce ko ko annabi ma haka ya ce. domin ya ce wajabat wajabat ko ba haka abinda suka faɗin nan ko lahira ce za a aiki da shi to Allah ka sa mu yi aikin kwarai mu bar aikin kwarai kuma bayan mu tai kyau za mu tashi cikin suratul anbiya aya ta talatin za mu tashi kanta bisa ga bayanin da malami ne sabani abin da Allah ya ce mai yadda da alaran magana da malamin ne yarda bismillah alaran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم ير الذين كفروا ألا يتشوئن بسكي كافر في باس غنيني الرؤيا إري بيوتي غني بيوني أكو رؤيا البصر أكو رؤيا البصيرة البصر سيني وانا إلى نندكي بسكنكا albasira kuma kana da wasu idanu can cikin kwakwalwarka waɗanda ke ɗaukar bayani so da yawa za ka ga mutum amma kuma kwakwalwarka ba ta karɓa ba sai zan baka gan shi ba ido ya gani amma zuciya ba ta gani ba kenan to da haka wani lokaci alƙur'ani yakan yi maganar abin da wato ainihin kwakwalwarka ta kawo maka na ilimi sai amfani da maganar gani duk da idanunka ba su gani ba da Allah ta'ala ce manzo alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashe baka ga yanda Allah yayi da ashabul fil ba eh bai gani ba da idanunsa domin a shekaran aka haife shi ya gani bai gani ba to amma ya gani saboda yana da masaniya wai ma'ana ashe ba ka da masaniya da cewa Allah ta'ala ya halaka ashabul fil amma wani lokaci sai Allah amfani shi ga albasar na ru'yal ayn ganin ido awalam yarau anna na'ti al-ardha nanqusuha min atraf yana nan tayi awalam yara allazina kafaru anna samawati al-ardha kanat aratan ganin ido alam tara ila rabbika kayfa madda dhil walau sha'a laja'alahu sakinan wannan ru'ya al-basar Allah ce ashe kafirai ba su gani anna samawati wal arda kanata raskan sama da ƙasa sun kasance wato ainihin kura ne kurman abu shine wanda baya iya yaduwa baya iya faɗaɗa baya iya karuwa ai da sama ba ta da wani girgije sama ba ta ɗau hadari ba don haka ba ta iya saukar da ruwa ƙasa a bushe take ta lallace ta tsatsage ta yankwane don haka ita kuma ba ta iya fidda tsire fa fataknahuma sai muka fashe su gaba ɗaya ita samar aka sako mata giragizai aka sa ta ɗauki cikin hadari sannan ta yi aman ruwa ita kuma ƙasa ta ɗiba ta sha ta ƙoshi ita kuma sai ta yunƙura sai ta fidda tsire sai itace suka bunƙasa suka yi kyawu ashe wannan ba aya ce ta ubangiji ba waje min al-ma'i kulla shay'in hayy Allah ce kun muka sanya kowane abu mai rai daga ruwa kenan kun wata halitta daga ruwa aka yi ta haka ne tambaya ce nake yi ba na'am nake so ko wata halitta daga ruwa aka yi ta to shi adam daga me aka yi shi kulla ina aka ce rana daga me aka yi ta eh Allahu a'lam <laughs> ta huta man qala Allahu a'lam faqad araha was saraha ka huta ka hutar da mutane malamai suna da fassara biyu dangane da waje min al-ma'i kullu shay'in hayy wasu suka ce duk abu mai rai to asalinsa daga ruwa ne inda yana da rai to daga ruwa ne ko da ko tsire ne ko dabba ce ko kowace irin halitta ce asalinsa daga ruwa ne amma ruwan ba dole ruwan da kake sha ba liquid ake nufi anan abu wanda yake sa'il abu wanda yake na yake wato ainihin wanda ake samun sa digo digo abu wanda yake ruwa ruwa ko kuma ruwa wanda ba ruwan sha ba wasu malamai suka ce ana nufin rayuwar samu sai ba sai sai da ruwa duk abu mai rai sai da ruwa kuma wannan gaskiya ne domin duk shi yasa nan sarrafa ke tafi kullum zati kabidin sadaka fi kulli nafsin zati kabidin rabbin sadaka duk abin da yake da hanta a cikinsa to ba shi ruwa sadaka ne sai taimaka masa da ruwa ya ƙoshi sadaka ne saboda ita hanta dole ne cikin ruwa take rayuwa ciki take iyo Allah ya ce afala yu'minun shin ba su ba da gaskiya imani na kwarai wanda babu shakka ko shirka a cikinsa mun ba ku fassarar wannan aya da abinda asalin malaman tafsiri magabata suke fassarawa malaman tafsiri na zamani su mata wata fassara kuma ta daban farfesa abdulmajid zandani na ƙasar yaman da farfesa sa'ad zaglon da wasu farfesoshi na kimiyyan zamani sun ce wannan aya tana nuni ne zuwa ga asalin tarihin halittar sammai da ƙasa wato ainihin a da sama da ƙasa haɗe suke kuma an shekara sama da dubu ɗari suna haka daga baya ne sai Allah ta'ala ya raba su shi shine kana karatkan sun kasance a manne wannan tafaskar larabci ya fi kusa domin rakko shine ne imtisaqu wata sun haɗe sun ɗanfare ma juna fafata na ma sai muka raba su zaka a hankali sama aka bai da ita hayaƙi ta rinka tashi ta rinka tafiya har ta rabu da ƙasar sai suka zamo mabambanta ga halitta amma kaga wannan irin fassara zai yi aiki shekara ɗari 500 da suka wuce ba zai yi ba don babu ilimin kimiyya a lokacin to ko a yanzu ba za mu rabu da waccan fassara ta farko ba ille za mu kamo kowane waje na fassara daga cikin abin da malamai suka faɗa وجعلنا في الأرض rawasi Allah ce kuma sai muka sanya turaku ga ƙasa wato waɗanda suke riƙe da ita an tami da bihin don kada ta ruguza da su kenan ƙasa duwatsu ne ke rike da ita shi yasa Allah ta'ala ce wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idni ba wannan aya ba wa min ayati an taquma as-samaa'u wal ardu bi amri sama da kasa kowace da umarnin Allah aka rike ta in ba ka ba kowace tana iya wato ainihin nutsewa a cikin tekun duniya don ana maganar duniya kuma ba wannan da muke raya bisa kasa kawai ba wata ma duniya ce rana ma duniya ce taurari duniya ce sarari duniya ce to kuma mu a duniya muna a wata kwana ce wadda ba ka iya sanin ta sai ka nutsa a ilimin kimiyya wanda ya fi ƙarfin mafi yawan mutane bari ba ku misalai guda biyu yadda za ku gane cewa kowa sai dai ya san iya abin da ya sani a duniya wata mata ce a nan cikin jihar zamfara kuma a birni take a garin gusau amma ba taɓa fita gusau ba ba taɓa zuwa ko ina ba mijinta malami ne ranar zai tafi katsina harkar wa'azi sai ce to ai wance ki zo mu tafi kawai za ka tafi da ita daga an saki gari an bi daji ana ta tafiya ana ta tafiya ta ga kauran na moda aka fita kauran na moda ta yi tsamanin shikenan duniya ta kare sai ta ga an koma shiga wani daji ana ta tafiya kafin aka yi jibiya ta ce malam ya ce ta ce a shi haka duniyar Allah take da yawa <laughs> wajen guda fa ta fita ba to kaga wannan ta yi amfani da ilimin da ta gani tana rayu to lokacin da take cikin ciki fa yawo take tana iyo amma da take duk duniya ta kare a nan wurin a lokacin da kana ciki inda za a ce maka akwai ɗaki wanda wannan duniya da take cikin ta wata kwana ce karama a ciki zaka ce haba ya zai yi gani ina ta yawo sai na gaji in zauna in huta sai a ce a ai wannan ita kanta wadda wadda mace guda ce dan adam guda ne kake cikin cikin sa kuma dan adam din nan a wani daki yake dakin kuma a wata unguwa yake unguwar kuma a wani gari zai ce kada Allah wani almara ce kake yi yanzu ita duniyar da muke kanta gaba ɗaya in zaka kwatanta ta sai dai ka ce mata wata unguwa a cikin wani ƙauye ko a cikin wani gida a cikin wani estate a wata unguwa a wani titi a wani ɗan ƙaramin gari wanda ƙarƙashin wani birni yake a wata jiha daga wata ƙasa daga wata nahiya daga duniya abin da yasa nace haka ku duba awon tafiyar sama fa ba a auna shi da minti tafiyar da haske zai yi cikin sakan guda kilomita dubu ɗari uku ce ma'ana a cikin kowane minti ɗaya yana tafiyar kilomita miliyan goma sha takwas haske ke tafiyar kilomita miliyan goma sha takwas yake yi amma kowane tauraro da kake gani shekaru ce tsakaninmu da shi na haske ba shi wata unguwa ce kawai muke mu a duniya kuma wannan taurarin da kake ganin su kowane sa da wani akwai miliyoyin shekaru na haske tsakanin su sannan duk gaba su a titi guda suke wanda eh, malaman kime ke cewa milky way wannan titin kwaya guda akwai biliyoyi irinsa a sarari wanda kai dan adam baka isa ka fita wannan ka wannan guda kake da titin nan guda kake duk wannan da ka gani motocin hanya guda ne a madadin lawai ne nan akwai sauran tituna barkatai babu iyaka da sauran birane kaga ashe abinda muke iya sani a kimiyya ba yawa gare shi ko ba haka ba shi yasa Allah ta'ala yake cewa ma qadarullaha haqqa qadri da ya rantsuwa da mawaƙin nujum yace fala uqsim bi mawaƙin nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim ba sai na yi rantsuwa da masaukan taurari ba kuma wannan rantsuwar inda kan kun sani da kun san babba amma ba za ku iya sani to amma yau alhamdulillah akalla mun san wani abu kaɗan hmm. kuma za a ci gaba da sanin abin da ba a sani ba har zuwa lokacin da aka kai ƙarshen duniya Allah ya ce wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim mun sanya wato wasu turaku ga ƙasa don karta nutsa da su wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun muka sanya mata hanyoyi da kware kudin ne ko da za su shirya yanzu kana tafiya ko shekara goma kai baka dawo garin ku ba ana aje ka gareji ka san hanyar da zaka dauka zuwa gidanku haka ne ko ba haka ba in ma kai mai yawan tafiya ne in za ka je kaduna ba za ka fita ta bodin gaba sai ina za ka fita ba za ka fita ta more ba sai ta ina sai ta dange ko shuni shuni ko haka ba sai ka kama hanyar kaduna to wanda zai je lagos shi kuma fa sai ya bi ta goma ta airport saboda nan ne hanyar to haka duk duniyar take shi ma wanda zai tuka jirgin sama akwai hanyoyin da yake bi zai tashi daga sokoto zai sauka frankfurt cikin dare yake tafiya babu hasken wata babu na rana amma kuma ya san hanyar da zai bi har ya kai airport inda zai sauka a Frankfurt ko Jidda ko ko ina zai ji hanyoyi ne shine Allah ta'ala ce was sama'i zatil hubuk ita ma sama Allah yana rantsuwa da ita ce ma hanyoyi to haka Allah ya rayuwa hijajan subulan la'allahum yahtadun a zamanin jahiliya mafi yawa da taurari suke alama gane hanya ko yanzu akwai masanan wannan in za ka yi masallaci masu tana alƙilla za su ce to sai a zo a yi tsaye sai a ce to tauraro iri kaza da iri kaza sanya shi dama gare ka ka kalli tauraro kaza to a wannan lokaci alƙilla ce kake kalli a zamanin jahiliya da yake babu compass babu ilimi babu tituna babu lantarki babu waya da za a buga a ce ta ina zambi sai ce to in ka tafi da ka kai wuri kaza to sai ka dibi tauraro kaza sai ka mai da shi baya gare ka shi kuma tauraro kaza ka tabbata da kallon ka faɗa ka ta hagu sai ka miƙe to in ka tafi kar ka tsaya ko ina da ka hangi hitillu to gari kaza ne ka zo shine Allah ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun da taurari suke gane hanya وجعلنا السماء سقفا محفوظا Allah ce mun sanya sama ita kuma ta zama wani rufi kuma tsararre ja'alna anan khalaqna ne mun halitta ta kun ga akwai ta azama anan akwai girman Allah anan sannan sanya ta saqfan wato zaman ta marufi wanda baya faduwa shi ma wata azama ce ta ubangiji anan sannan mahfuzan are ta da Allah yayi ba ta tattarɗewa bale ta tsage ba bale ta faɗo shi ma wani ikon Allah wa hum an ha mu'ridun Allah ce amma su masu kau da kai ne daga ayoyin sama wani ya nuna akwai ayoyi a sama akwai ayoyi ƙasa wa fi kulli shay'in lahu aya komai Allah yana da aya a ciki su suna kau da kai daga ayoyin sama wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر kuma Allah shi ne ya halicci dare ya halicci rana kuma ya tsagi halittar rana da wata kullum fi falakin ya kowanne cikin waɗannan da muka faɗa da rana da wata yana iwo ne a cikin wani falaki a cikin wata hanya a cikin wani guri a cikin wata unguwa wadda baya iya tsallake saboda ita ma rana duk yawonta akwai inda ta kai akwai inda take zuwa kuma halittu na duniyoyin da ke yawo kewaye da ita su ma kowane akwai hanyar da Allah ya shata masa baya tsallake ranan da ɗaya tsallake hanyar ka turan nan ne Allah ta'ala zai tashi alkiyama saboda da an samu kuskure kuma kuskure bane da gangan Allah zai Allah ya sanya wani lokaci wanda zai gambale guda daga cikin hanyarsa to da ya rabu da hanyarsa kenan duk duniya za ta canza saboda komi yana tafiya ne cikin da'ira cikin falaki to da duk guda ya buji guda shikenan sai duk duniya ta tarwatse gaba daya sai Allah ta'ala ya tashi halitta a koma zuwa gare shi wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld su da ke cewa fatarabbasu bihi raibal manun ku yi ta jira Muhammadu mutuwa zai yi duk me tsawon shekarunsa ne yayin damuwa Allah ya ce to ai wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ba wani ɗan adam wanda muka sa bata a gabaninka kowa iyaka zai yi 'yan shekarunsa ne tun ana dubai ban shekaru aka dawo ana ɗaruruwa aka dawo ana goma goma al'ummar anan ba ta cika yin ɗaruruwa ba ba ta mayi don haka yadda uwayenku suka mutu haka za ku mutu ‘ya'yanku su zo su mutu jikokinku su zo su mutu amma ba za a daina rayuwa ba sai da duniyar ta kare radda Allah zai tashi halitta amma wani ya zauna yayi ta zama a rayuwa babu iyaka babu shi dai malamai suna hujja da wannan aya kan ta sufaye masu a khadir yana nan rayu saboda kasuwanci ne suke yi da shi sai ce yanzu yanzu khadir ya daga daga nan ya ban labarin kaza ya ban labarin kaza in ma ya wautar da hankalinku da yawa zai ce ai abincin nan ba ku da rabuwa cikin sa ne yanzu yanzu annabi ya ɗebe hannunsa da haka zaka san ce baka mu muna ganin sa ganin ido ba mafarki ba ƙarya kuke Allah ya ce wa ma Allah li basharin min qablika al ba wani mai rai da muka sa mata batuwa a gabanin ka. zaka in dai a bisa doron kasa ne duk wanda duk wanda ya rayu zamanin annabi ma to iyaka kolin sa shekara ɗari annabi ya ce bayan haka nan Allah bai kashe kowa da kowa a da wasu sun ɗauki wannan hadisi a matsayin magana tashin kiyama ba tashin kiyama ba ne amma duk abin da ke sheda yake numfashi sadda annabi na da rai to bayan cikawar annabi zai wuce shekara ɗari ne in ko aljani ne in mutum ne in kifi ne in tsuntsu ne duk abin da yana da rai zai mutu bayan shekara ɗari saboda a kaddara ma khadar na da rai zamanin annabi duk da ba mu yadda da ba don a ce yana da rai ko yana zuwa wurin ku amma ya kasa zuwa wurin annabi ko sau guda ya yi mu baya kuma mumini ne ya kasa zuwa ko da a badar ya taimaki manzon Allah ya kasa zuwa sadda ana hijira ya dan taya manzon Allah tira ya kasa zuwa ya bawa manzon Allah labari lokacin da aka kawo masa farmaki lokacin khandak manzon Allah bai sani ba sai suna bisa hanya bai san ja mushrikai sun yi shiri sai ma sun kusa isowa Madina sai ne samu labari me yasa kadar ya ki zuwa ya bashi labarin sannan bai je wurin Abubakar Siddiq ba bai je wurin Umar Faruk ba bai je wurin nurai ne usmanu ba bai je wurin asadullahi ali na abi talibin ba bai je wurin hulafa uba gaba daya bai je wurin bayan Allah wani na kirki ba sai ku a yau sai waliyin da bai zuwa masallacin juma'a sai waliyin da bai sallar jam'i sai waliyin da ke ba da laƙani ya karɓi kuɗi sai waliyin da ke mutane ƙarya ba wani kadar da yake rayu duk wanda addare ya mutu sabuwar halitta sai Allah yake wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld gabaninka ba mu sa wani mai rai tabbata ba afa in mitta fahumul khalidun to kai ka san mutuwar za kai kai in ka mutu su tabbata za su yi yau ina abu jahali ina abu lahabi ina usbat ibn rabi'a ina shaybat ibn rabi'a duk babu su sun zama tarihi to ina sa'd ibn abi waqqas ina abu dahda suna aljanna duk babu labarin su a duniya sai dai tarihi amma ba inda zaka je ka gaisa da su ko akwai inda zaka je ka ga iyayen mummunai ka ce mana na isha Allah ya taimake ki na zo in gaishe ki akwai babu kana <coughs> ina <coughs> tana lahira <coughs> to kowa yire zai mutu da aka mutuwa ba abin faɗi ba ce sai iyayen mu yi mutuwa cewa suke mutuwa ba abin faɗi ba ce don gidansu kowa ana mutuwa ba abin kunya ba ce ba abin jin ciwo ba ce don ba ta da makawa dole ne a yi ta suka ce abin da ba a so a mutu a bar ma abin faɗi babanka ya mutu ya barka da abin kunya a ce ai nan babanka ya yi kaza to duk wanda ya mutu bai bar ma abin faɗi ba ka rabu da shi lafiya to ka yi arziki shi yasa mutuwa a hakika ne rahama ce domin in ka tabbata za ka sha za ka waye gari ba ka da abokin fira za ka waye gari wanda ya fi kowa son ka ka zama masa lalura fatan rabuwa da kai yake shi sa da sarrafa yake roƙon Allah tsari daga arzalul umur Allahumma la ni ila arzalin umur Allah kada ka mai da ni ga rududugaggun shekaru wa'anda ban iya yin komai sai an yi mani wannan ba su da daɗi kullu nafsin za'iqatul maut Allah ce kowane rai mai shirin ɗanɗanon mutuwa ne duk abin da Allah ya hura mare sai ya cire masa shi zaka kowa addare wata rana sai ya mutu wa nablukum bi sharri wal khairi fitna muna jarabta ku da alkhairi muna jarabta ku da sharri don haka duk rayuwar jaraba ce in ka ji daɗi fitina in ka ji zafi fitina in ka samu fitina in ka rasa fitina in kana da lafiya fitina in kana da ciwo fitina a kowane yanayi cikin fitina kake me fitina nan al-ibtila jarrabawa wa nablukum fitna Allah na sai gwada ku shin lokacin da samu alkhairi kun gode Allah lokacin da ka samu kuɗi ka gode Allah da ya baka ka yi ayyukan godiya ka tallafa ma marasa shi ko tsuki bakin aljihu kai kace kai dabara kace ta baka inna ma utitu ala ilmin indi kai da kake talaka Allah ya jarabce ka ne ka yi haƙuri ko ka yi raki ko ka zagi ubangiji da bai baka ba ko ka je ka zubar da fuskarka kana roƙo kana fada kana bambaɗanci kana sha ‘yan ma a baka duk jarabawa ce sanda kake da lafiya jarabawa ce ka amfani da lafiyar ka wajen yin ɗa'a ga Allah ko baka yi ba sanda ba ka da lafiya jarabawa ce ka yi haƙuri ka koma ga Allah ka roƙi lafiya daga wurinsa ka ɗauki matakan da shari'a ta ce to rayuwa gaba ɗayan ta fitina ce wa ilaina turja'un kuma zuwa ga mu kuke komawa na idan ra'aka alladhina kafaru in yattakhidunaka illa huzwa idan waɗanda suke kafirci suka ganka ya kai manzon Allah ba wani abin da suke maka sai izgi a hadha alladhi yadhkuru alihatakum yanzu wannan shi ya kai matsayin zagi iyayen gijin ku wai yanzu laka da uzai yake zagi shine yadhkuru anan yasubbu da su a gurin su da kace kar a bauta malata ka zagi laka haka duk wani bai bauta wani ba Allah da ka ce a bar wannan abin zai ce zagin sa kake sai za ki kai izala suna zagin shehunnai suna zagin waliyyi ba wani waliyin Allah da muke zagi sai dai waliyan shedan amma waliyan Allah sun su muke kaunar su muke koyi da su muke amfani da ilimin su muke kamar mujaddidi Usman dan Fodiyo duk littafan sa karanta su muke kuma aiki muke yi da su malami ne daga cikin malamai magabatanmu masu alkhairi masu albarka inda muna karuwa da su ko kun taɓa jin mun zage shi kamar sai da abdul qadir al-jilani yana cikin manyan manyan malaman sunna waɗanda sunna ta suka karu da su suka kuma karu da ita kuma muna amfani da littafansa musamman na tarbiyyar ce kai karerai da kuke jingina musu ne ba mu karba kuma ba mu yarda da su kuma ba mu bin ku a su haka in dai wannan ne zaki to shi ne kuke faɗi amma akwai waliyan ƙarya waɗanda ba su da wani saduka ta addini ba su karantar da mutane alwala ba ba su karantar da mutane sallah ba ba su koya mutane na dubban azumi ba ba su tsora mutane kan tauhidi ba waliyai masu shirka wannan waliyan shaidan ko ba mu kama su ba in mun faɗi abin da suke yi sai ku ce mun zage su wasu ma daga cikin mu kama sunayen suke mu mun fi kama sunayen alheri wanda kuka ji ba mu faɗin su to mun san ba alheri tare da shi sai ba mu faɗin su abinda muke nufi anan nan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya kafirai suna ganin abinda annabi yake yi na cewa a bar gumaka a koma ga Allah wai zagi ne ga gumakansu sai Allah ce suna ce a hadha allazi yadhkuru aliyatakum wa hum bi dhikri arrahman hum kafirun su kuma sun kafirce mu ambaton Allah su ba su ambaton Allah Allah bai da matsayin a bauta mishi a gurin su amma wannan gumakan kuma suna da matsayin duk wanda ya magana su a ce yayi laifi ku da ba ku bauta ma Allah ba ku yi laifi ba shi da baya bauta gumakan ku shi yayi laifi Allah ce khuliqal insanu min ajal an halitti dan adam yana sauri wa kana al insanu ajula dan adam mai gaggawa ne ga in yana neman kuɗi kokari yake yau shekara nawa zai samu kuɗi in yana neman mata shi dai a yi maza maza a bashi kar wani ya zo ya masa overtaking in yana neman karatu kokari yake yaushe zan zai irin wani shi ya kamata ma ya cimma malam wani maza ya wuce shi duk wannan baya da illa in dai ga alkhairi matsalar ita ce gaggawa wajen sharri wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin kace za ta shiga sai na a ai mana ai an dade ba yi ta yau ba ba ka ce juma'a za a yi to yau juma'a a yi ta yau din a lokaci ne ba kuma zai duk ba wannan ma haɗe hatsari ba irin ce da suke Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw isna bi adabin ali Allah mu dai wannan lamari da ake faɗi har yanzu ba mu ga ya tabbata ba Allah in gaskiya ne shi ka dai ma yi mana ruwan azaba mu gani wannan ita ce gaggawa mafi sharri mafi hatsari khuliqa al-insanu min ajal Allah ya sa'urikum ayati ina shirin gwada muku ayoyi na za ku gani da idanu akwai ranar kindillanci ala tasta'jilun ku daina gaugawa wa na mata hadha al na mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin mushrikai suna gaugawa suna cewa shin wai yaushe ne wannan alƙawarin na tashin kiyama in dai manzanni da gaske suke yi law ya'lamu alladhina kafaru allati inda kafirai sun san hina la yakufuna an wujuhihim an lokacin da wuta za ta kewaye su ta ko'ina ina ba su da abin da za su sha makance ta daga fuskar su wala an zuhurihim ba su da abin da zai kare ta daga bayansu. ta gaba da ta baya ta ko ina wuta ta kewaye su walahum yunsarun kun ba za a taimake su ba bal ta'tihim baghtatan za ta zo musu ne afke fatabhatuhum sai ta rikirkita su wala yastati'una raddaha ba su da ikon tun kude ta ba su da motar ruwa da za su sa su su kashe ta wala hum yunzarun kuma ba a yi musu jinkiri a dakatar da azaba da na daƙiƙa guda daka inda sun san wannan da ba su yi wancan maganar ba saboda haka ba abin gaugawa ga alkiyama in ba ta tsayu gare ka yau ko gobe ba za ta tsayu gare ka ran da ka mutu ko mutuwan nan koyaushe kana iya cin maka za ka menene na gaugawa wala kadis sun ji a da rasulun min kablik laqad istuzi'a bi rusulin min qablik manzo kai hakuri <coughs> domin hakika wallahi an yi izgili da manzannin da suke gabani ka ba gare ka aka fara ba haka bil ladina sakhiru minhum ma kanu bi yastazi'un abin nan da mushrikai suke izgili da shi sai ya kasance shi ya far masu suna izgili da azaba yaushe ne za a yi mun ji shiru amma kuma sai gashi ya cin masu wannan suka rike izgili da annabi no har Allah ta'ala ya saukar da ruwan tufa mai halaka su qul man yakla'ukum bil-layli wan-nahari min ar-rahman ka tambaye shi ya manzo Allah ka ce wane ne yake tsare ku yake gadin ku yake hana faruwan sharri a gare ku bil-layli wan-nahar dare da rana idan dare ya ka kasa ka ciki kana ta munshari me yake iya faruwa gare ka me bai iya faruwa gare ka baka sani wa yake tsare ka wannan lokaci ku tambayi mutanen karkara sai mutum ya zo ya shimfiɗa gadon kara ya ɗora a wanzunsa ƙofar shigifarsa ƙofar askunniyarsa ya yi bacci mai daɗi ya wayi gari ya isko maciji kwance tare da shi zaburar da zai yi saboda tsoro ita za ta sa ƙafa ta damƙashe sai ya guske a dalilin wannan amma macijin bai taɓa shi waye tsare shi daga maciji sau nawa ne mace ta zo ci isko yaron ta yana wasa da maciji ta rasa yadda za ta yi amma kuma Allah ya kare shi ya kula hukunci Allah shi ke tsare mutane sau da ka cikin tsarin Allah muke wayannan wanda kake gani ke ne wayanda baka gani suna nan tare da mu akwai yan uwan aljanu a cikin masallacin nan da suna ɗaukar karatu kar ku ji tsoro abin da za su yi muku akwai aljanu da ta cikin gidajen ku suna jiran ku dawo kar ku ji tsoro ba abin da za su yi muku Allah ta'ala shine yakla'una wa yahfazu bi ri'ayatihi wa hifzihi shi yasa kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara roƙon Allah tsari a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq Kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon tsarin Allah wannan ayar ma su malamai sun ce ana karanta ta da daddare don neman tsari ana karanta ta da safe kuma don neman tsari ulman yakna'ukum bil laili wa nahari min ar-rahma wane ne yake kare ku daga wata kaddara ta ubangiji mai rahama in ya so amma kuma kaga sai ce min ar-rahman bai ce min al-aziz ba bai ce min al-muntaqim ko min min min zintiqam bai ce haka nan so da rahaman nan dai tana nan tare da musulmi da kafiri da ita ke tsaron musulmi da ita ke tsaron kafiri amma a lahira zai janye ta gaba ɗaya mai da ita ga bal hum an zikri rabbihim mu'ridun su kafirai masu da kai ne daga ambaton ubangijinsu in an ambaci Allah ba su jin daɗi da an ce a koma ga Allah sai ran su ya ɓaci amma wa in yushrak bihi tu'minu da an faɗi shirka aka kawo wani wanda suke so sai su ji daɗi su yi am lahum alihatun tamna'uhum min duniya ko suna da wasu gumaka ne ko iyayen giji da suke kare su da gare mu ba su da su la yastati'una nasra anfusihim Allah ba su iya taimakon kawunan su wala hum minna yushabun kuma ba a rake su da gare mu wato a da zamanin jahiliya idan zaka bi ta wata tunga ko anguwa kana jin tsoron mutanen anguwar sai ka ɗauki wani wanda yake da shiri da su sai ya raka ka sai ya tsallakar da kai wannan da an ganka tare da kuwa bai taɓa sai kun wuce sai ya dawo ya tafiyarsa to wannan rakiya dan adam ake ne akwai mai rakiya ka wurin Allah akwai mai rakiya ka tsallake alkiyama akwai mai rakiya kai saka aljanna duk wanda ya wannan tunanin kan ana wautar da shi ne wanda yake tunanin yana da wani wanda ya rike wanda zai tsallakar da shi siradi ya shigar da shi aljanna ala raghbi an fil malaika wala yayi kuskure shi wannan da kake ganin zai kai ka wallahi alƙiyama haka za ka shi takure makarkar gefe guda yana neman rahama da ceton ubangiji shi ma ta kansa yake yi bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahum Allah ce a'a mun ji yadda su daɗi ne da su da ubanninsu hatta tsala alaihim al'umr har sai da rayuwa ta masu tsawo sai suka fara ganin ubangiji bai iya kama su afala yarawna anna na'ti al nan nanqusuha min atrafiha ba su ganin akai akai muna rarrage ƙasa ta sassanta muna rage yawan mutane muna karkashe su afahumul su sune masu rinjaye naqsul ardi anan da yawan malaman tafsiri sun ce bi mauti ahliha wa fana'ihi sai in fashe mutane suna ragewa ne har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya gaji kasar amma kuma waƙi yana nuna ba haka ba domin shekara ɗari da suka wuce mutanen duniya ba sai miliyan dubu ba amma yau maganar da muke mun ta sama miliyan dubu uku ƙaruwa muke ko raguwa shekara dubu da suka wuce duk mutanen duniya kaka kaf ba su kai miliyan ɗari ba a zamanin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa shekara 1400 da suka wuce duk in ka tattara mutanen duniya ba su kai miliyan 80 ba duka duka ma'ana ba su rabin Najeriya ba duk duniya wancan lokaci ashe karuwa ke ko raguwa karuwa ke ko kuma wannan albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma sa karuwa take yawaita take sai dai ba dukkan su ne mummunai ba wa qalilu min ibadiy shukuri amma sun ce nan da 2050 in an raba duniya uku kashe ɗaya musulmi ne saboda ba addinin da yake ci gaba kamar musulunci the fastest growing religion ba wai a duniyar musulmi ba a duniyar da babu musulunci cikin ta yanzu haka ba abin da ke yaduwa kamar musulunci kuma masu faɗa da musulunci masu sun shaida ka sun tabbatar shi yasa a manyan birane na kafirai inda ake ganin musulunci a matsayin sirai a matsayin shi hana ci gaba a manyan birane yanzu haka sai ƙarin gina masallaci ake sai ƙarin samar da cibiyar musulunci ake sai ƙarin sau alƙur'anai ana karantawa ake sai ƙarin musulunta ake kenan ragewar ƙasa a wannan aya yana da wuya mu ce rage jama'a ne ba rage jama'a bane ita dai ƙasar Allah yake ragewa a ilimin kimiyya na zamani an gano cewa iska da guguwa suna rage yawan kaurin ƙasar nan da miliyoyin kilogram kowace shekara suna mu mace ku to wataƙila wannan Allah yake nufi amma wannan tafsirin ba a san shi a dama ko kuma wani abu daban Allah yake nufi ba wannan amma dai cewa ana rage yawan mutane yana da wahala mu karɓe shi saboda me saboda ba raguwa muke ba karuwa muke yanzu ka diba gidanku kawai idan kana ɗan shekara talatin ko da aka haife ka gidanku ku nawa ne da yau fa yau ku nawa ne ka je asibitoci ka je gani wurin da ake haifuwa ka je mutuwari ka tambaya nawa ne adadin 'ya'yan da ake haifuwa a asibiti nawa ne al'ummomin da ke mutuwa a asibiti tambaye kowane mai anguwa don mu kasar mu an jarabce mu da har yanzu babu abinda muke da wato tsayin statistics da shi yanzu jiya Nijar wannan jana'izan da muka yi mun karanci abubuwa masu yawa na farko lokuta biyu ake jana'iza a yamai duk girman birni shine abuja sufa amma daga tara na safe sai hudu na mareci da haka duk wanda ya mutu dole ne a kawo shi nan kuma a yi bukin lokacin da ake so mu an mana bukin karfe tara na jiya an ba mu gawar mu karfe tara da kusan minti arba'in da biyar bayan zuwan mu dai muni aka fara ba al'umma na tsaye mutane duk masu gawaki kowa ya zo suka zo gabaki ɗaya muka yi mata musalla sallah motar mu ta zo muka ɗauka muka tafi su ma su za su zo a yi musu kuma da takarda inda sun ɓadda takardar nan jiya da ba a yi jana'izar nan ba yanzu ana ta ana bin sabon process kuma ila a gama cikin sati guda ko kwana goma kafin a yarda a koma ba da wata takardar yin wannan jana'i haka makabarta yin aka ce za ku ba da takardar ku ku zo ku tarar da ramin da aka yi maku ku biya kuɗi komai a yi shi bisa ka'ida da tsanaki da tsari don haka duk wanda ya mutu ƙasar Nijar an sani sanda za mu shiga kuma ina ID card ɗin kowa daga cikin ku kowace mota kowa sai ya gudu identification ɗin sai a rubuta da wani da wani da wani da wani da wani da wani da suka fito daga kasa kaza masu lamba kaza da kaza sai sa za ku minti ashirin kuna nema a baku lissafi face kafin ku shiga sannan in Allah ya so tsakanin shigar mu da dawowar mu an tambaye mu wanda takarda ya turi goma sha biyu saboda haka mota kaza mai lamba kaza iri kaza ta ɗauko mutane kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sun nufa wuri kaza inda za ku wuce wannan wuri za a tsaye da ku Aka haihuwa in an yi sa dole ne a yi rajistar ta to mu ba ga mun kasar mu har yanzu na da kawa wanda bai kamata yana tona wannan ba da wannan karatun ana je shi Ghana da Togo da Benin da Cote d'Ivoire da Libya da ko ina da ko ina amma kuma gaskiya ce abin da yasa nake wannan magana mu an jarabce mu da bamu ganin kimar hukuma yanzu hukuma ta bullo da wannan rajista ta zama ɗan kasa shekara nawa ana yi har yau kudu layi ake wajen karɓar shi kuma suna ɗaukar shi matsayin makami yanzu na gama faɗi gidanku in kana ɗan shekara talatin inda ku bakwai ne yanzu ku arba'in da biyar ne shi shekaru ashirin haka dai ko ba haka ba to su ko ba su da yawa don kowane namiji na farko dai baya aure sai ya kai wajen arba'in mace ba ta aure sai ta kai wajen talatin duk sai ta tsiyaye 'ya'yanta a hanya sannan ta zo ta yi yi legal one ko da za ta fara haihuwa ya yi kawai take haihuwa in an ci sa ta fi uku sannan shi ba zai aure wata ma wanda ita saboda ka duk gidan da adda mutum bakwai shekaru talatin da suka wuce har yau musu kai ashirin ba mu kwanan mun kai hamsin saba'in ko fiye da haka to sai suna ganin katin zama ɗan ƙasa a mallake shi in mu ba mu mallake shi ba nan gaba wani yaƙi ne za a yi na lambobi kuma zai kama zai kama to amma a yau a sakkwato ana yi ko ba a yi kowace local government sakkwato ana yi nawa ne cikin mu sun kai yanzu haka kar ku daga hannaye don tonon asiri ne ba za a ji daɗi ba nawa ne suka yi nawa ne ba su yi ba yana da kyau kullum mu zan masu inganta mu rayuwa ba ta inganci sai ana bin tsari sai akwai shugabanci shugabancin nan sai ana masa da'a abun da ya kamace ka sai in kana yin sa duk wannan wuraren da nake muku takardu ake karba takardu ake karba muna kawo boda tangaza don iso mu Najeriya muka fara gane matsala an fara shigowa gida sauki guda muka samu inda rikicin yake wanda ogadin yana fitowa ya ce a ta bana ga malam so. to kun ganin an dan fara samun sauki ma'abucin kallon sunna tv ne ko wasu tashoshin mu na musulunci don haka dan mun fara samun sauki amma akwai inda ka tsaye da mu mun ji minti ashirin kuma ba bisa gaskiya ba yana da kyau mu zan mutane masu kishin kanmu masu kishin al'umma masu kishin kasar mu wannan kaɗai zai isa mu samu ci ba in ba haka ba sai a bar mu baya in kana magana ilimi muna gaba da Nijar in kana magana arziki muna gaba da Nijar in kana maganar wayewa muna gaba da Nijar amma sun fi mu tsari sun fi mu bin doka saboda ka rayuwarsu ta fi ta mu daɗi Allah ya sauwaka Allah ce bal matta'na ha'ula'i wa ba'ahum hatta qala alaihim al-umr afala yarawna anna nati al-ardh nanqusuha min atrafiha afahum al-ghalibun shin su masu rinjaya ne ga ubangiji ba su iyawa qul inna ma unzirukum qul inna

manzo ka gaya musu ce niki ina muku gargadi ne ba da son zuciyata ba ba da ra'ayin kaina unzirkum bil wahyi ina muku gargadi ne da wahayi anan wahayi yana daukar alqur'ani yana daukar hadisi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama kullun da qur'ani da yake wazi ba da qur'ani da yake wazi yana wazi da me yana wazi da sunnarsa saboda ka sunnarsa tana da matsayi irin na alqur'ani tagwaye ne shi da annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa ala inni utitu alqur'ana wa mithlahu an bani qur'ani an bani wani irin sa tare da shi shine alkitabu wal hikma da kuka jin Allah ta'ala yana cewa wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma to matsayi gare ta amma yau an waye gari wani ya fito daga gidan sunna amma yana ce masu ce ma shara tarkace yalo bai ya halin ruwa ba mala bakar gumi Allah gafarta mishi har ya ƙara rayuwarsa bai da abin da yake girmamawa gaba ga qur'ani sai ne sai sunna abin bakin ciki ne a ce gidansa ana sukar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin damuwa ne kuma ba mu daɗi ba mu sun mu faɗi amma ba yadda zamu abin damuwa ne matuƙa a ce sunnar manzo Allah wai shara tarkace babu yadda za a yi ka gamu da Allah kana da'a ga Allah baka da'a ga annabi ka shiga aljanna ba shi wa babu yadda za ka ɗauki ƙur'ani shi kaɗai ya shirya da kai zuwa ga aljanna dole ne sai ka da hadisi domin da aka zo da ƙur'ani sai da aka zo da malaminsa aka ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana to wannan bayanin fa ne shi da ake suka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah tabaraka wa ta'ala ce qul inna ma unzirukum bil wahyi abun da nake muku gargashi gidi da shi wahayi ne aka littafin Allah wahayi ne sunna manzo Allah ita ma wahayi ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha shi yasa da'a ga Allah da manzo ake yin wa ati'u Allah wa in tuti'uhu tahtadu wa man yuti'ir rasula faqad afa Allah dole ne su tafi tare wahayi ke qur'ani da hadisi amma haramun ne mai gargadi ya gargadi da son zuciyarsa haramun ne mai gargadi ya gargadi da ina gani ko ina zato ko na ga ya kamata Allah ta'ala ce wala yasma'u summu du'a ne ba su jin kira Iza ma yunzaru ko da amma musu gargadi ba su jin kira ma'ana innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin wanda yake kurma da in ya bada bai ko kai ta kira baya ji so gargadi wa yake amfani wanda ya wanke zuciyarsa ya zan gaskiya yake sunne ba wala in masatum nafhatun min azabi rabbik Allah yake kuma idan wata yula ta daga azabar ubangijinka ta shafe su la na ya waylana inna kunna zalimin ko da ɗan azaba kaɗan ce in yanzu Allah ya saukar da fari an za su ce Muhammadu ya ayyuha sahirun lana rabbak haka suka ce ma annabi Musa a ba boka don Allah ka taimaka mana ka roƙa mana ubangi su fa san girmama annabi Musa ke da suka ce masa boka su a gurin su boka babban mutum ne wai ma'ana ya kai babban mutum haka su ma ƙwarai shan suke da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya saka musu da sinin fari suka ce a zo a tambaye Muhammadu shin wai yanki zumunta zai yi shi bai addu'a wannan bala'i ya sauka shi bu ba yan uwanka bane sun manta cewa yana dan uwansu suka kore shi da gari suka azabta jama'a suka kashe su to idan azabar ubangijin ka ta dan shafe su la yaquluna ya wailana inna kunna zalimin za su rinka cewa wai bole ya ci mu ashe da mun mun yi zalunci wa nadau al mawazin al qist li yawm al qiyam Allah ya ce za mu dora ma'aunan adalci ranar alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba wani mai rai da za a zalunta saka in kafiri kake in musulmi za a yi maka awo Allah bai ƙara maka komai a cikin nauyi na laifinka Allah bai rage maka komai a cikin nauyi na ladarka wannan shi ne adalci amma da rahamar ubangiji in ya so sai ya ƙara nawa ya aiki ladarka in ya so sai ya mai da zunubin ka kamar auduga sai zan baya da nauyin da ladarka zai ya ladarka ubangiji mai ɗauke sarki baya zalunci bai zaluntar musulmi bai zaluntar kafin wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha Allah ce ko da daidai da kwaya guda daga karin burburwa to ko da nauyinsa ne na lada ko na zunubi na hairi ko na sharri na sadaka ko na sata a sai na biya sai mu zo da shiran alkiyama zaka ba abun da Allah ba zai kawo ba man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara sai sa kafirai nan za su ala kuwa qalu ya waylana eh, ma li hadha alkitabi qalu ya waylatana ko ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أهدا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد التي وكفى بنا حاسبين كودا قاياتي جن من بربروة زام دور اسم حسابي وكفى بنا حاسبين كما من إسا زمان ما سوى حسابي قباي سنكا كان اللوكة باب وحنا سورك الله تبارك وتعالى يكون في ترايزن أيكم مقبات ليه ta yadda sakamako kawai zai danna ya fito kuma kowa a hidda masa littafin kowa a baki littafin aiki a baka cd na majigin ayyukanka daga haifuwarka zuwa mutuwarka sannan a baka littafin da ya dauke da lissafin bangaren ka da bangaren ka dama na dauke da lada hagu na dauke da zunubi sannan a umurce ka ka zo wurin au a auna wannan littafin a auna ka sannan a ɗauko ayyukan kuma su ma kansu a auna sannan daga ƙarshe a fito da kati ko a baka green kati ka tafi aljanna ko a bashi red kati ya fito ta Allah ya kare ya Allah ka sa mu gama lafiya ya Allah ka ba mu katin mu a hannunmu na dama ya Allah ka sa mu cikin aljanna azumin mu Allah ka karba irin wannan azumi ne mai bugu Allah ka sa ya fiye lada sauran azumin da zamu yi Allah ka kawo mana saukin su Allah ka sauko mana ruwan sama mai yawa mai albarka ka sa albarka a cikin ibadar ka sa albarka a cikin rayuwar ka sa albarka a cikin ƴaƴan mu ka sa albarka ga shugabanninmu ya Allah ka ba shugaban kasar mu lafiya ka dawo da shi lafiya ka ba shi kwarin gwiwa da isasshen hankali domin ya kammala aikin da muka dora masa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu